وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare na talata daren da ya daidai da daren 24 ne koyo ga watan shawwal hijira na da da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da yau sha nawa ne ga watan jun sha shida ne? Na sha biyar ga watan jun miladiya dubu biyu da a ashirin wannan shine darasi na ɗari biyu da sittin da biyu da sittin da uku kai a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin wallafar al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf an annawawi rahimahullahu ta'ala za mu tashi babi na 266 babin da yake cewa babu tahrimu sabbil muslim bi ghairi haqqi babi da yake cewa babun babin tahrimu haramcin sabbil muslim zagin musulmi da ghairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba kenan wannan babin ya biyo bayan babi da muka karanta can baya a makon da ya gabata babin cewa kana iya tsinewa fasikai masu aikata sabon Allah amma a jam'u ba a ayyana wane ba wannan kuma babin yana cewa haramun ne ka gaji ɗan uwanka musulmi in ba tare da wani haƙƙin zagi ba kamar yana nufin akwai haƙƙin da in ya kai za a zage shi da shi kenan kamar a fakaice haka al'imamun nawawi yake nufi da wannan babin zagin sa nan ya'ani ibnu ya ce ana nufin aibihi aiban shi wa wasfihi bima yakra da sifan shi da abin da ba zai so ba lakin sai dai fi huzuri a gaban idansa amma idza kana fi ghaibatihi amma in ya zama zaka aibanta shi ka faɗi sifan da ba zai so ba a bayan idon fa huwa ghaiba wannan gulma ne mun yi wannan a baya Tun mazakarar mu'allif to daga nan kusurme mai shi ne maɗan mawallafin ya ambaci rahimahullahu ta'ala wannan aya da ya buɗe babin da shi قال الله تعالى الله مدوكتين ya يجي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا wannan aya da al'imamun nawawi ya yi istishahadi da shi a wannan babin kusan ayan sai sake goyon bayan taken babin da al'imamun nawawi ya wa wannan babin Allah ya ce wallazi na kuma waɗanda yi zonal mu'mini suke cutar da muminai maza wal mu'minat kuma suke cutar da muminai mata bi ghairi maktasabu ba tare da waɗannan muminan sun aikata wani aiki na laifi ba faƙadin sama dogo Mutanen, to masu wannan cutar da su hakika sun ɗauki dakon ƙazafi ne wa isman mubina sannan kuma sun ɗauki zunubi wato uquba wacce take mabayyaniya wannan yana sake nuna cewa haramun ne ka aibanta dan uwanka musulmi ko ka zage shi ba tare da abin da ya yi ba shine ba tare da haƙƙi ba gashi Allah ce bil ghairi maktasabu ba tare da abin da sun ji sun gani ba kenan in abin da ya faru gaskiya ne kuma za ka faɗa a idonsa ne a babin ka yi mishi nasiha ko a babin a hukunta laifin dan a magance matsalan gaba wannan akwai haƙƙin a yi haka ba laifi amma ba haka ba kurum ka aibanta shi ka zage shi a gaban idon shi kuma ka aibanta shi da abin da ba haka yake ba to wannan ka ɗauki da kun kayi mishi ƙazafi sannan kana da zunubi mai girma a wurin Allah kuma wannan yana faruwa mutum ne zai zama ya ji abubuwa ne a gefe bakin wane bakin wancan bakin wancan ba tare da ya ga abun ba sai ya zauna a kan wannan abun kuma ya je gaban ɗan uwanshi musulmi yana cewa kayi kaza kai ba an ce ma ka kayi kaza ba ka da a kai to kana da laifin ka yi kazafi sannan ka ɗauki zunubi mai tarin girma yake ta daga cikin ibn Usaimin kai yake magana karkashin wannan aya da yake ta wannan ayar ba ya tattari kullu aziya duk wani nau'i na cutarwa sawa'un kana fil qawli aw fil fi'li daidai da wannan cutarwan ya shafi magana ne ko aiki wa kullama kana al-insanu haqqan bil ikrami kanat aziyatuhu a'zam wa akbaru isman a duk lokacin da ya kasance dan adam shi ya fi cancantan a karrama shi a darrata shi a mutunta shi to cutar da shi ya fi girman haɗari da girman zunubi fa aziyatul qaribi cutar da danginka na kusa laisar ka aziyatul ba'id ba daidai yake da cutar da na manisanci ba yanzu ka cutar da ɗan uwanka ka cutar da kawunka ka cutar da babbanka ka dai na kusa ka cutar da shi zunubin ya fi girma akan ka cutar da wanda yake ba danginka ba ka cutar da ɗan uwanka musulmi laifin ya fi girma akan ka cutar da wanda ba musulmi ba ka cutar da kirista wanda makocinka ne zunubin ya fi girma akan ka cutar da kiristan da ba makocinka ba kenan abun lebin lebin ne kenan yake ta wa aziyatul jari laysar ka aziyatul ghairul jari ka cutar da makocinka zunubin ya fi girma akan cutar da wanda ba makocinka ba sannan ka cutar da wanda yake da haƙƙi a kanka zunubin ya fi girma akan cutar da wanda ba shi da wani haƙƙi a kanka da haka ayan duk ya tattara irin waɗannan ƙarshe ku sai ya ce wal adab abun mamaki anna kaseeran minal muslimin al yau a yau za ga da yawa cikin al'umman musulmai yu'zuna jirani suna cutar da makotansu bil mudayabat da abubuwa na matsantawa da kuntatawa wa ala awratin kai har ma ta kai ga neman ina aibinsu yake da neman bibiyan asirinsu da leƙe akan aibinsu abin ya kai ga haka wani ya ce dubi makocin nan nawa na ga ya shiga kaza yaya me yake yi na rufa min ya shiga da leda min a ledan hatta bibiyan kwakwabinsa ake bi har ya kai za ka zauna ne da ɗan uwanka musulmi gulman makocin shi yake gaya maka gulman makocin yake ai makoci na ware ai bargani shi kaza kuna zaune makocin ka zo ku gaisa sai ya wuce makocin ka yana da kirki wa gaya ma ai dillin libin biri ne ba shi matuci ne kaza kaza duk kaza a wurin ka ne ake samun ya da wasu bayanai akan ka waɗanda suke na sharri ne wannan ba alkhairi ba ne. makotan da tafi kowace makotaka kusanci ko makotakan da kuke gida ɗaya ko gidan haya wannan gasa ɗinsa wancan gasa ɗinsa sai ka zo ka ga wani abun da bai taka karya ba su a takara karya ma karya ta da husuma wani abun ma ka ga wannan keke da keke yana cin mutuncin wannan yana cin zarafin wannan wannan ba shine dabi'an musulunci ba kuma galibi waɗanda suke yawan haɗa rigima tsakanin makota su ne mata da yara ƙanana Don su abu kaɗan sai su ɗauka wani abu kai kuma sai ka ɗauki fushi fushi da fushin wani kenan to kaga wannan ba da biyan ka kai ɗa namiji ba ne. ko yara ƙanana su haɗa ku rigima Ɗan wane ya daki ɗan wancan lokacin da kuje kuna rigima kuma su har sun sulhunta suna wasa suna gudu tare duk yadda kuka kai ku raba ba za su rabu ba sun riga sun haɗe to wannan ba shi ne tsarin musulunci ba tsarin musulunci a girma makoci don haka ba daidai ba ne mutum ya rika bibiyan aibin ɗan uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min annabi ce na rantse da Allah ba shi da imani na rantse da Allah ba shi da imani na rantse da Allah ba shi da imani sau uku annabi ya faɗa sabai suka ce man huwa ya rasulullah waye haka ya ma'aikin Allah sai annabi yake cewa allazi la ya'manu jaruhu ba wa yaqahu wanda makocinsa bai samu kukuta daga bala'insa da fitinansa da cutarwansa ba da haka ana so ya zama harkan makotaka a gida ɗaya ne gidanka ga gidanka ga gidansa ko makocinka ne wanda a kasuwa ga ka ga nashi ko a wurin aiki kai hatta makocinka a cikin mota ka hau mota daga nan za ka gombe za ka je bauchi za ka je kano za ka je sokoto za ka je taraba wanda kuke mota da shi makocinka yana da haƙƙi a kanka to kaga ashe abin yana da girma bai kamata dan musulmi ya rika cutar da dan uwansa musulmi ba dan haka ya fara kawo hadisi da cewa Ali bin Mas'ud kuma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya ce sibabul muslim fusuqun zagin musulmi haɗe da cin mutuncinsa da cin zarafinsa fusuqun fasikanci ne a nan ba ma'anan shi zagi ba sabbu shi ne zagi domin malaman larabci suna ta ziyadatul mabana ziyadatul mabana fi ta dundu dullu ya datu ma'ana idan aka samu ƙarin harafi to dole ƙarin ma'ana ta faru sabbin zagi shine a sunan babin tare musab haramcin zagi to kaga nan ba sab ba kace ba sai babun kaga babun ya babun ya zama biyu ba babun na farko an ƙara mishi madda to kaga tun da ƙarin harafi ya faru to dole ƙarin ma'ana ta faru da haka anan ba zagi ba kuma sibab yana nufin zagi wanda a ciki akwai cin mutunci da cin fuska wato ka zage shi a gaban shi wani zagin ka zage shi haka ne amma zagi haɗe da cin fuska da cin mutunci da cin zarafi wato ka haɗa har da abin da babu tattare da shi har da abin da ya yi shi a kuskure har da abin da ya yi kuma ya nemi a yafe mishi ba zai sake ba duk ka haɗa a matsayin wai kana faɗa ne don ran shi ba shi sosai sosai to wannan ya zama sibab yin haka ga musulmi fusu fasikanci ne kenan mai wannan ɗabi'a ya zama fasik ya zama yana kokarin cin zarafin dan uwansa musulmi da zajinsa da aibanta shi da kushe shi a fuskansa kuma a cikin al'umma ya nemi ya kunya me shi wani zai rika yin haka ne ya ce to gashi a gaban shi na faɗa ya yi kaza don wai duk ku daina ganin shi da kima wannan cin mutuncin ba ɗabi'a ne na musulmin kwarai ba wani abin da zai hana ka da dan uwanka musulmi ka fara zagin shi da aiban dashi tuntuni baka san shi da ka taba fada ka taba fada ba me yasa yau kake fara dan kauya maka wani abin da ya bata maka rai ka hakura mana wani ba ka sanin wani yana da wani aibi sai ran da rigima ya hada su da wani kai ba mu rufa ma kai ba kaza kaza ba a to farko me yasa ka rufa ka rufa ne dan Allah saboda annabi yace man satara musliman fi dunya satarahu Allahu yawmal qiyama duk wanda ya rufa wa musulmi asiri a duniya shi ma Allah zai rufa mishi asiri ranar lahira ka rufa dan wannan yau me yasa ka bula dan ya bata maka rai to kaga wannan personal issue ne ka rusa ladan ka kenan da haka sai a rika kiyaye alfarman musulmi duk lokacin da ka rufa ma dan uwanka musulmi in kana tunanin ya bata maka rai za a filta akwai wanda shi ma kan bakanta masa da in zai fito da naka kama za ka ji daɗi ba dan ba wanda aka ce za a tona asirin shi zai tsira haka ibn Hussein ya fara cikin littafin sa Sahwatul Islamiyya yace kowa na da aibi kowa aka ce za a baje aibin sa a yace ba wanda zai tsira da mutunci cikin al'umma amma Allah ya rufa ko da kai ka sani kai ma rufa masa kai ma sai Allah rufa maka naka amma in ka zonto ɗabi'anka yi al'auran ɗan uwanka musulmai ne to kai ma Allah zai yayi al'auran ka kuma Allah ta yaye har hatta cikin gidanka ta tona maka asirin ka iyalanka ne su daina ganin ka da kima ne duk yadda kake rayu akwai sirrin da baka so kuma iyalanka su sani akwai sirrin da baka so matan ka sani ƴaƴanka su sani kuma aibi ne babba a wurin su har a waje to sai Allah ya tona haka hadisi ya zo mun karanta a baya annabi ya ce duk mai kokarin tona wa ɗan uwan shi musulmi asiri Allah zai kunyata ce tuna asirinsa hatta a cikin gidansa duk su daina ganin shi da kima to kaga abun ce ba karamin laifi ba ne wa qitaluhu ya kan musulmi kuma kufrun kafirci yanzu anan sai kawo kana kan dan uwanka musulmi to kuma ka kafirta to yanzu kenan boko haram da suke kan musulmai kafirai ne su ko ba kafirai ba hujja na an ba wannan hadisin ba mun yanzu hukuncin kafirci ko bai hau ومن يقتل مؤمنا قال الجرجاني أنا فآية ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا يوم القيامة akwai hukuncin kafirci dama shi wuta kafirai kadai za su shiga hujja yanzu ke ne akwai na ka san da ya kashe musulmi ba ka za ka fara da hakan ba ka logo ba a maka bari shama na ku ya karbe ka wani inda akwai a ishi da manzo Allah bila da insha Allah sauka gari take cewa duk wanda ya kawai cewa al'umma ya eh. kasance mai fasadi eh. bayan kasa ba ya tare da abin da manzo Allah yake kai wannan kwatance ne ko nasi na na na ya kai shi kafirci ne na ka duk wanda ya kafirta to yanzu duk ya kashe dan uwan shi musulmi za ka nuna mai shi ka ce kai ka kafirta in aka ce eh za mu koma babin baya ka ayyana na'am eh. ya kafar to Na. yana da shari'a na'am aya ya kwanta amma wannan na eh inda Allah yake cewa hmm, ba za su rike muku alkawari ba eh. za su ci amanan ku eh. ba ta ake cewa duk wanda ya kashe wani mumi guda ɗaya ba eh, ka anna ma kasalan nasa jami'a na'am wanda ya kashe mumini ɗaya kamar ya kashe duk duniya ne sannan hadisi annabi ya ce la zawalu duniya duniya gaba ɗaya ta ruguje ta lalace a wai gari ba ita ita ta fi sauƙi a kan aka shirin musulmi ɗaya na'am <laughs> eh? oh, ya ya malamai ba a taɓa samun matsalan da suka buga sosai kamar wannan matsalan ba an yi safari ne mai ƙarfi cewa mai kisan kai kafiri ne ko ba kafiri ba wasu suka ce ba kafiri ba ne in bai ta kisan kai din ba suka yi hujja da hadisin can da muka taɓa karanta a wannan littafi wani da ya kashe rai tasa'in da tara kuma ya zo neman bayanin allah zai yafe shi ta ce a ya cika na ɗari kuma ƙarshe allah ya yafe mishi sai suka ce da kafirci da za ta yi kalmar shahada amma a ce kalmar shahada sai kuma wani aya da Allah ya jiro wasu manyan zunubai aw zalamu anfusahum aw kaza aw kaza aw kaza a كذا har ya أشكي kisan kai kaje sai كي amma in suka nemi tuba Allah zai yafi musu. to akwai hadisin da kuma annabi yace la yazalu mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman musulmi ba zai taba gusha ba yana nan a farfajin addinin shi na musulunci muddin bai zubar da jinin musulmi dan uwan shi ba sai ce daga ran da ya zubar da jinin musulmi dan uwan to daga ran ranar ya bar farfajiya da haka abdullah dan abbas da ya tashi ma ce bayan ya kafar sai ce ko ya tuba allah da zai kafi tuban ba to mas'ala ce da aka yi zabani sosai a amma ala ayi hali ana koma ne zuwa ga halattawa duk kisan kan shi ran da ya zo ya nemi tuba in dai tawbatan nasuha ne allah zai karba ai tunda wanda ya kashe sai na wanda ya kashe wane ne wahashi wanda ya kashe hamza ai kafiri ne kuma yanzu ya musulunta kuma Allah ya karbi tubansa to kaga da Allah ba ya yafe to za a ce ba za a yafe mishi ba shi ya kashe musailama kwarai kuwa da Khalid dan wani kafin ya musulunta ya kashe musulmai da dama galibi sa ba annabi kafin su musulunta sun yi farna wa musulunci sun kashe musulmai to duk wannan yana koma in dai mutum ba yana kisan kai kuma ce kisan kai ya halatta ba to kai sai ba a kai kalmar kafirci amma zai yi kisan kai kuma yanzu ya ce kisan kan da ya yi ma ya halatta har ma ya kirkiri falalan kisan wannan sai da ya kafirta ne ta halatta abin Allah ya haramta to kaga akan wannan babin za ka rubi boko haram yanzu ta'addancin da suke yin sun halatta haram to a babin nan za ka ce ƙungiyar kaga za ka ce abin da suke kafirci ne an baka ayyana ne ka ce kafiri ba amma kafirai ne za ka ayyana kungiya don kisan da suke har kirkira maka lada eh kuma an zo kashe wani ma za a in za a kashe shi a yanka shi ka baya su lada a zo ana kokarin jawo wasu nusus da nasoshi ana halatta da halatta rai da halatta kaza to kaga abun yi muni yanzu kamar shekawa ya fito karar ya nuna shi ya kashe malam jafar da ya kashe albani da kashe albani mai fi shi da ya ce mu muka kashe to kaga yanzu har alfahari ake fada an kashe aka fito aka ce jinin fantami ma duk inda kuka gan shi ku buge shi haka ya ce to kaga yanzu har ana nuna akwai farala a haka kenan to za ka duk wani kawariji har yana jin to akwai farala a kashe irin waɗannan da haka akwai falala a da bom akwai falala a da kaza to kaga wannan zai kafarta dan ya halatta abinda Allah ya haramta to yake cewa wa qitaluhu kufrun yaƙan musulmi kafirci ne kenan musulmi ba a san shi da ɗabi'an ya yaƙi musulmi ɗan uwan shi ba daga lokacin da kaga musulmi yana yakan musulmi ɗan uwan shi to akwai matsala babban matsalan kuma yana koma ga rashin fahimtar addini ne amma in akwai fahimtar addini duk sabanin da yake tsakaninka da ɗan uwanka musulmi baya kai ka ɗauki makami ka ce sai ka kashe shi a wayi gari a ce ƙungiyanku daban da ɗarikan wani don haka tun da ba fahimtar juna to mu mu kashe su to abin kuma ya zama wani babi kenan kenan dole sai ya bi ka ba zai bi ka ba ka kashe shi to abin ya zama wani babi kenan ka mai da kanka wani annabi annabi ne zo da da'awa in yi da'awa kafirai ba su bi ba akwai ka'idojin da ba su bi a yaƙe su to kai kuma ba Yau akwai jarurta kaga kai kuma da'awa ne hatta kafirai ta aka ka kira su fahimci addini to aka kurun ka sai wanda bai bi ka za ka kuma a ɗauki maka ani a kashe shi kuma har ka ji daɗi a ranka to kaga wannan an shiga wani babi kenan da haka wani hadisi annabi yake cewa musulmi bai taba zama mai ɗabi'an sukan musulmi dan uwan shi ba musulmi bai taba zama mai cin zarafin musulmi dan uwan shi ba da haka musulmi baya zama tashin hankali ga dan uwan shi musulmi sai dai zanto kwanciyar hankali ne ga dan uwan shi musulmi ana so duk inda ka fada cikin zaka da zan ka fada cikin yan uwanka musulmi ka ji hankalinka ya kwanta amma sai muka fada a wani rayuwar da dama annabi ya fada sai an zo lokacin da za mu zo muna kashe junanmu yanzu yau din nan da za ka je kudu ana ana fada a lagos ko a inugu tsoron da ɗan uwanka za su ji bai kai tsoron da za su ji idan aka ce ka je mai duguri ko kwaran sun fito a hanya ba amma ka ga na inugu da lagos an ce ana fara ana kashe musulun ka san arna ne nan hanyar jambuwa za ka je mai duguri ko kwaran ɗin da sunan musulmai ne amma an fi tsoron hanyar da can yanzu ka fi tsoron zuwa mai duguri da zuwa jos yanzu da za a ce maka za a biya ka dubu goma ka je mai duguri ta hanyar danguwa za ka ce kaya ce kyauta ka je zuwa za ka ce zan je ko zan tani ne wato ka fi samun aminci a garin da ake ganin ya fi ta'addanci yan wanka musulmi sun fi zama maka barazana to kaga wannan ya zama wani irin al'amari kenan shi sa boko haram nan zaka rasa gane wani addini zaka sa su dan ba wanda suka kyale in dai sunan kana amsa sunan musulmi to kai ba kyale ka ba kafir ya fi ka samun salama ma da suna kafa kafa yake wannan an ba shi kalmar shahada zai mana amfani amma kai musulmi sai a ce aka shi ka kuma ba irin nau'in da aka bari an kashe ahli sunna an kashe dan dariqa an kashe dan kaza ba irin wanda ba bari ba malaman ba irin nau'in da ba a bari ba sai ka ga wannan wani irin addini ne to kafin yau in ka kirista yana ihun boko haram kungiyar musulmai ne kawai munafurci ne amma mu waɗanda aka kashe namu mu musulmai ai ba a magana su nawa aka kashe wani ma wanda aka ce by mistake ne tun gom ya tashi a kasuwa da sauransu kafin ka ji gom ya tashi a coci sai ka ji a masallatai sama da goma to kaga abin ya zama wani irin abu kenan musulmi ya zama ka tashin hankali to wannan ƙarshen tashin kiyama ya matso ke to yayi da yake cewa wa qitaluhu kufrun ya kan musulmi kafirci ne don haka waɗannan ɗabi'un ana so musulmi ya guji waɗannan al'amura din kuma abin da zai baka mamaki waɗanda za a yi ta ba su kwangilan kashe musulmai musulman ne wani za ka ji da yana cewa ai in an kamo boko nan duk karna ne suka yi shiga musulmai gani za an kama kana ga musulman bai da sunan musuluncin kuma zai kashe kai ta addanci wani kafin ma ka ba shi makami yana tsoro shi kafira kun zai bai su tsoron mutuwa ne wala tajidannahum ahrasan nas ala hayati in kana son wanda ya fi kowa son rayuwa ka samu arne ka gaba shi sa ko da zai hana kare a je a tada bom sai dai a yi amfani da musulmi ya je tada bom amma arne ba zai zai musulmi ya tada bom ba dan yana tsoron mutuwa dama ya san kan shi ai me ya tara a duniya da in ya je lahira zai faɗi kan shi da shi wa qitaluhu kufrun ya kan shi kafirci ne to har yanzu annabi duk yana ga mana waɗannan abubuwa mu rika zantowa masu tarbiyya mu rika zantowa mutanen kirki mu guji waɗannan miyagun ɗabi'u din yanzu kasar nan ta rikici da kashe rayuka kullum sai ka je an kashe kuma abin da zai fi maka ɗaci ɗan uwan ka musulmi shi yake kika yanzu yankin katsina da ya rikicen nan in ka zuwa ne ne ne aka daga musulman ana ba ma da boko haram ta ga wasu yan ta'addar su ma sun fito da duka da sunan musulunci kuma musulmi ya kashe musulmi annabi yana cewa daga kashe musulmi ɗaya gara a rasa ɗakin ka'aba gaba ɗaya ya fi sauki wato musulmi ya fi ka'aba to ba musulmi ba annabi yake kaga arne kirista yadda ake zaman lafiyan nan ba faɗa ba sai ka je ka kama shi ka yanka shi ka kashe shi annabi yake kanshin aljanna ba za ka ji baran kiyama wannan arne ne ka kashe ana zama lafiya annabi yake wallahi kanshin aljanna ran kiyama ba za ka ji kanshin aljanna ba balle idon ka ga ina aljanna yake wato wuta ba za ka ji ina da ka kashe musulmi ina da ka kashe malami ina da ka kashe wasu wanda aka kashe ka ga iyalan in ka ga irin waɗanda aka bari sai ga al'amarin ba ne to sai hadisi na gaba yake cewa an abi zarrin radiyallahu anhu an karko daga abu zar Allah ya kara masa yadda annahu lalle shi sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ya ji manzon Allah yana cewa la yarmi rajulun rajulan bil fitri aw al kufri illa taddat alayhi illa yakun sahibuhu kadhalik annabi yace la yarmi rajulun rajulan wani mutum ba zai jefi wani mutum ba bil fitri da fasikanci awal kufur ko kafirci illar taddat alaihi sai kalmar ta dawo kansa abin da ake nufi duk lokacin da ka samu wani mutum musulmi sai ka ce wane fasikin banza wane mutumin banza awul kufur ko kace wani kafiri ne arne ne ka san wani kalman kafirci a bakinsa har nasari in kake so akwai wane ya kafarta wane arne ne to duk wanda ya jefi wani da kalman fasikanci ko kafirci illar taddat alaihi sai kalman ta dawo kansa in lam yakun sahibuhu kadhalik in ma abocinsa din ba haka yake ba kenan wanda kace fasikin ne kalmar in ta zo ta duba to ai ba fasikin bane to za ka dakan da kai din kai ne sai ko ka ce menene fasikanci za ta ka fasikantar da wani kenan fasikantar da wanda ba fasiki ba fasikanci ne awul kufur ko ka ce wani kafiri ne da kalmar ta je kan shi daga ba kafirin bane za ta dakan ka kai dai ka zama kafiri wato kalmar ba ta fitowa ta yi asara ta narke sai ta je kan ɗaya in kafirin ne na hakika ta tafi ka huta in ba kafirin ba sai ya dawo kanka shi yasa malamai suka yi ta rubuce-rubuce a akan nawaqidul islam abubuwan da suke warware musulunci ba kowa ke hukunci akan abin da yake warware musulunci ba ba sai gokaggun malamai ba kawai kana zuwa ka ce wane kafiri wane yi ridda wane kaza ka san haka wani lokaci an tashi wa'azi da zafin kai za ce malamin can to kafiri ne yi ridda wane yi ridda asu abubuwan da za ka yi ta faɗa shi a ci faɗi ne da sauransu ba ka da tabbas to saurin kafirtawa din nan to ka tabbatar in ba kafirin bane na hakika sai da kanka farko kuma ba za ka gane wani kafir sai ka san me kafirci tukuna sannan ya ake mutum ya zama kafiri sannan kafin ka kafirta mutum akwai hanyoyin da ake bi kafin ka fito ka ce shi din kafiri ne ma tukuna dan mutum yana iya fitowa aikin kafirci karara kuma ya zama ba kafirin bane ta yiwu abin da ya na kafircin shi bai san yin abin ma kafirci ba bai ma sani ba to tun da bai sani ba to ba za ka ce kafiri ba ne yanzu ne a halar cikin halar yake cewa man salla bi ghairi wudu'in amidan muta'ammidan duk wanda ya salla ba alwala da gangan sai ce kafiri ne wal iyadu billah kaga ya ce kafiri ne malamai da suke sharhin wurin suka ce amma da musulmi zai salla ba alwala da gangan amma shi fa iya sanin shi ana iya sallah ba alwala to ba za ka ce mishi kafiri bane bakar Mahmudu Gumi lokacin da ya rayu a kasan nan ya bayyana ne manyan manyan malaman kasan suna fatawan ya halatta a yi sallah ba alwala kawai sai ga an shigo sallah sai ga liman ya shigo ba alwala kafan shi fari zai musu sallah shi na ka je wani wuri a Sheikh bakar Gumi sun je aikin hajji sai za su yi sallah sai wani dan najeriya ke musu sallah sai shigo kafan jiban da sai gurmi ga shi ta ja zo baya arni shi da aka tashi wani zama ga malaman ga laraba wannan yana kafirta mu sai gurmi ce ni ban kafirta ku a ɗauko a halari na halari ne kafirta ya ce ga wurin yace wanda ya sallah ba alwala kafiri ne ni ne ma karantowa na yi to akwai irin wannan yanzu su waye cewa arna malaman dan sun sani amma jahilan fa ba sani to shi ne akwai dawabin da ƙa'idoji na rattaba kalman kafirci a kan mutum wani wanda ya aikin kafirci wani ana iya mishi uzuri a je a same shi amma abin nan da kai kasan kafirci ne kuwa sai tabbatar ce dai eh ya sani me yasa kake yi sai ta ga dalilan da yasa yake wato yana da wasu nan shi ne da ya kawo su aka gamsar da shi ya gamsu ya gyara shi kenan in bai gyara ba to yanzu an mishi da hujja kafin a tafi mataki na gaba an ba aka kawai an zuwa ta ce wani kafiri wani kaza wani lokaci za ka ta zona tana raddi eh ai wani malam na goma dan rika wani ai kafiri ne yayi ridda ba sufi bane yayi ridda ta kai din za ka zo ka fada dan akwai bawabin na kafirta mutum ka zauna da mai shi da yake kafirci tukuna sannan ka tabbatar tukuna abin da ake cewa haka ne ka je ka zauna ka je ka yi bincike saurin kafarta musulmi ba wani abu ne na jarumta ba balle ka so ka ce ni na kafar kafarta wani ai wannan jafa'i ne da taurin ido to ga shi dai annabi ya ce duk mutumin da ya jefi dan uwansa musulmi da fasikanci ko kafirci illar tattas alaihi sai kalmar ta da kan wanda ya kafirta ya ce in sahibu ko kazalik dan wanda kace kafirin ba kafirin bane in wanda ka to fasikin ba fasiki ne to kalmar zai dawo kanka to kaga in kuma shi hakan ne fa to shi ne fasira amma in ba haka ba to kaga wannan yana nufin me za ka yi ka kiyaye kenan sannan babin zagi ne kaga zagi mutum fasiki zagi ne to da irin wannan a ce akwai falalan gano cewa wani kafiri ne ka zo ka ce ya kafirta babu wani falala a kai ka damu da gyaran ka kamar da binciken ganowa da kafiri da sauransu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ruwaito wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lil manzon Allah yace al-mustabbani al-mutasabbani masu zage-zage wato masu zaki in zaga wani ya zaga wancan ya rama ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta ya'tadi al-mazlum annabi yace masu zagi in zaga ma qala duk abin da suka faɗa ya tabbata fa'ala al-badi minhuma abin duk da suka faɗa fa'ala al-badi minhuma yana kan wanda ya fara hatta ya'tadi al-mazlum har sai in wanda aka zalunta ya wuce iyaka sana abin da ake nufi ko biyu ne wannan zaki zagi wannan wannan zaki zagi wannan kuna ta zage zage to duk abin da kuka faɗa na zagi ya tabbata ka ce mutumin banza ce kai ma mutumin banza kun tabbata duk na banza ne dan kowa ya zaga amma laifin zagin gaba ɗaya ba nan yana cewa yana koma kan wanda ya fara dole ka gama zagin zaga ɗaya ne ya faro dan no zagin na to zunubin yana kan wanda ya fara kaga ya fusa ta na biyu ne shi ma ke ramawa illa hatta ya tabi mazlum sai kun wanda shi aka zalunta ya wuce iyaka da ya faro zagin naka sai zama kai kuma da ka zo ka fara mulmulowa har ya fi nashi an haƙurtar da shi ya yi shiru kai kuma ka an taɓo ka baka shiru sai ka ci gaba to ka yi ta'addanci ka wuce iyaka ko kuma ya maka ashar biyar sai kai kai shida to ka yi ta'addanci ka wuce iyaka to tun da ka ma wuce iyaka to zunubin ya dawo kanka duka amma ya zage ka karama to laifin yana kan shi amma fa za ka haƙura ba karama ba ya fi jarumta duk da dai wasu ba sa iya haka annabi kuma yana cewa laisa shari'u bi sur'a jarumta ba saurin an maka ka kayar ne. a inna man sharidu allazi yamliku nafsahu illa al-qadar cikakken jarumi shine wanda duk abin da aka masa yana iya danna zuciyarsa ya haƙura wannan shine asalin jarumi duk da mutane galibi ɗabi'an su ba haka yake ba amma ana iya samun kalilan waɗanda kuma suna da waɗannan sifofi na mutanen kirkin rawahu muslim imam muslim ne ruwaito sai ke cewa wa anhu kuma an karbo daga gare shi wato abi huraira har wa yau qala yace utiyan sallallahu alaihi wa sallama an zo wa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi Birajurin, da wani mutum kada shariba hakika ya sha ya sha ne ruwa ko jiya na an zo da wani mutum wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya sha giya kada da nan da yake idribuhu ku shi duka kana Abu Hurairah sai Abu Hurairah yace famin nan bari biyadihi a cikin akwai mai kai duka da hannunsa wadwaribu bi na'alihi akwai mai kai duka da takalminsa wadwaribu bi saubihi akwai mai kai duka da tufafinsa kowa ya cire kenan abin da ya sawwaka kamar dukan barawo kenan kowa ya dauki abin da ya sawwaka falan man sarafa lokacin da ya fice wato aka gama dukan qala ba'd al-qawm wasu cikin mutane suka ce akhzaka Allah Allah kunya ta kai to zanta ka wa wa mutumin banza duk an gama dukan nan ba annabi yake ya isa suka ce Allah to zarta ka mutumin banza ala annabi yake la taqulu hadha a a kar ku faɗi wannan la tu'inu Alayhi shaytan kar ku taimaki shaydan mana kansa ai za ku ba shaydan dama ne wannan da ya sa jiyan akwai ruwayan da ya bayyana sunan shi abdullahi bin himar ko da ke ba abdullahi bin himar sunan shi himar ne kaɗa shi wannan da ya sha giya sunan shi Hima. ba so ɗaya ba so biyu ba ne, yana cin giya a kawo shi ya sha an kawo shi ya sha duka ya sha an kawo shi ya sha duka Shi ne ran nan din da aka min jin suka ba Allah kaskanta ka kwakwun ya ka na mai so koyi hakuri kar ku taimaki a kan shi Ka ga wani abu da ake nuna maka kenan duk yanda ga dan uwanka musulmi ya lalace karka ce Allah tsine maka Allah wadan ka sake ɓata shi ne ka kama barawo ya shigo gidan kace ce Allah tsine maka to ka sake tsine mishi ko in ya tsinu to gobe in ya zo kuma zai haɗa maka satar da dadewa wa matarka ka dana lalata abun ne dan lalacin kanku zai koma dan ka ba a tsinewa shekul islam ibn taimiya yana da sa da su suka je can bayan gari sai ga geto ne a sha giya a sha kwaya a yi rawa kowa na cikin tarbe da ya bugu sai ne ta akramaka Allah ala nuqimu alaihim hisba ba za mu sa yakin hisba ba kuwa duka su ibn taymiya ta koyi hakuri ku kyale yake yanzu kun ga suna ta sha su bugu kun huta gare su wallahi kuna tarwatsa su suka tarwatse ba giya su za su fara haura muku katanga suna sata suna satan kaji suna satan buhun hatsi su je su sayar suna satan da muku bar su su sha hankalin sai da kun huta sun huta sai ku kuda kuja su kaga malami kenan a bankan za ka ce duk a bulale su duk a watsar da su a bulale su a watsar da su ka aje ka bincika me yasa suke shaye-shaye duk abin da gwamnati ta gagara yi a ce yanzu an gidan rawa ne a je a watsar daidai ne a musulunci gidan shaye-shaye a je a watsar daidai ne a musulunci amma in an watsar din an ka musu madadin hakan misali yanzu wani zaka gan ka da me yasa yake shaye shaye me yasa maka yana shaye shaye ne dan ba shi da sana'a ne to ba zai iya zama ba shi da abun yi aljihun yanci ba da ya je saci abun wani gare ya sha baya hayyacinsa to ka ganye tashi bai zai saci naira hamsin naira dari a gidansu ba ya zai sha kwaya abin nan dan dama dan shaye shaye haka ne dama abun da buga buga ne ko kuma ya zai sha kwayan mai kwayan yana cewa ina kuɗin ya ce waye a ƙarfin su buga a can to kaga in za ka hana shi ka kawo wani abu madadin haka da za ka maye masa gurbi da shi eh. Eh, eh, to shi irin wannan da ba a baji madadin ba to zai zo zama fitina ga al'umma yanzu za a tara waɗanda suke shaye-shaye a nuna musu illan shaye-shayen a fara bibiyan sai me yasa kake shaye-shaye da zaka ji maganganu da yawa akwai wani kungiya da aka taba yi a Adamawa a kungiyan suna aikin nemo waɗannan ɗan shaye-shayen to an taba yin wani program wasu shekaru aka sa na biyu da aka da duk irin ɗan kwayan sai ga yato malamai a wani program da aka sa din lokacin gero ne ya zo ga manya-manyan jami'an gwamnati da ma'aikatan gwamnati a wurin gero wa'azi wa'azi ta ta ɗaya ana tara zo a wurin dukkan su akan kujeru na alfarma sai me yasa kake shaye-shaye ɗaya da ya tashi ya ce to mu mun gama makaranta na ina da digiri na nemi aiki ba aiki ban iya sana'a ba na taso da makaranta ban iya aikin ƙarfi ba gashi muna son aure duk gidan da muka je a ba mata sai a ce ba mu da sana'a ba mu da kuɗi gwamnati ta ba mu aiki mu yi aure aiki yadda to na zuwa ba zan yi ba zan dinga ba ta ƴaƴan mutane in ta zuna da su shi ne kawai na kama shaye-shaye hankali na baya na na gama ya zauna wancan baya ta haka aka yi program kusan na awa ɗaya to kaga irin wannan yanzu tun daga ma'aikatun gwamnatin suna jin kokansu yanzu an sa ta ce to kai shi shine damuwanka aiki eh, in an baka ba shaye-shaye eh shi ke za a ba ni sa mi shara'i don nan mutum ka za a kore ka to har shi kenan an gyara shi ga mutum to ire-iren abubuwan da ya kamata dama a yi ke to ana haka al'amura sai su gyaru to yanzu wannan da aka zo aka fara mishi duka malamai sai suka yi magana to me haddin mai shan jiya ko da yake kafin nan ga wani inda mana kuma yake shara magana usaimin da yake cewa wa iskar shi maye huwa tafsiyatul aqli shine rufe hankali ala wajihin lazza a hanyar jin daɗi da rawan jiki kaga dai abin da ya bugar da shi ai ba ke da bane daɗin giyan ya ji daɗin sigarin ya ji daɗin wiwin ya ji yanzu mata ma suna shaye-shaye laisa mujarradu sababiyatul aql ba wai kadai yana rufe hankali ba ba wani haza da wannan albunj laisa muskiran وإن كان يغض الأكل والمنبت لا يدرى ماذا حصل له لكن الخم نسأل الله العافية يجد الإنسان zai same ka أخوة أبو النبي ساميكا أما بعد الدائي بني سي بكر تكي wannan ba a kiran shi giya dan bai bugar da kai ba bai fi wannan ba daɗin shi kan ba wani lokaci kana zaune sai ka ji hayaki zai bi kanka sai ka ji a hayyacin ka yanzu wannan ba giya bane yau ko Eh, akwai allura akwai irin maganin muran nan albani zari ce kayi marisa ne Wai 'yan hada da kwara ne ba ba ga kwari sai a can ka non alcohol to ba giya wani ya kama ganin giya to ala ayi halin da shi ba giya bane tunda ai ba giyan kansa ko kayan shi ai da nufi ba ko da yake duk wasu magungunan batura wanda za ka mai da shi abin shaye yanzu mata da suke shaye shaye nan syrup syrup magunguna ne ba na muran nan da zan yau na yara ko cikin sai ta je ta zaka ga ta ta kurbewa kaga ba ta sha sigari kana ga bakin ta baki ka ta wannan yar kwaya ce amma dai da ta abin nan eh na shi giya ne dama ai annabi ma hadisin da ya zo ce kullum muskirin hamr duk abun da zai saka ma giya ne wa kullum hamrin haram duk abin da yake iya kuma haramun ne yanzu ku wanda shaye hansa sai sai bakin kwata ya ajiye hancin sai zuƙa ya zuƙa sai biya tafi kaga shi giyan shi ne yanzu wannan da haka yake cewa da haka za ga mutum zai sha abin maye ya ji daɗi to irin wannan shi ake kira biya yake cewa wa barban wani ushawwa wa nashwa wani hanyar din nasuwa ma an nasuwa an ce a kake sha lafiya daɗi nake ji hatta ya tasawwaru annahu malikun min al-muluk wani ma ya tafi yake kaman wani sarki ba wa annahu fawqa surayya wa ma ashba dalik ji yake taurari ma suna kasance yana sama da taurari kama qila fi hadha kamar da aka faɗa cikin wani baiti wa nashrabuha fa tatrukuna mulukan wani mai waka wani mashayi ne da ya tsiya da ya dan da ya ji zaka ce me zaka ce sai to la mun shata tana mai da musu hakuna Eh, ana tafiya ana jiniya shi ma ana jiniya ga san eh akwai wanda zai hau mota ma sai ya sha abu ga jiniyan gwamna ko dirji gwamna ana hon ana gefe ta abu ba zai yi ce shi ma ya bace to ga gan an zo an yi hon hon hon an ga bindiga sai ka zo da wannan ba lafiya ko yi ya mai da shi ma wani mai mulki wa kama qala hamza bin abdul muttalib hamza dan abdul muttalib babban annabi nan da aka ce shi shi ma ai dama dan jiya ne kafin ya musulunta ya fada wa ɗan dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu sakranan annabi ya ga hamza ne a maye lokacin bai musulunta ba fa ta kallama wa annabi ya mutu ganin hamza ya haka fa qala wa hamza sai hamza yace wa huwa sakran hamza na cikin ma yace al antum illa abidu abi yace wa annabi kana magana ne annabi yace yace to kai waye kuma ba bawan babana ba <laughs> to hamza ya bu ita kai ba bawan babana ba wa hadhihi kalima bush'a lakinnahu sakran wannan kalma akwai nuna isa amma amma maye bai ma sani ba wa sakran amma ya la yu'akhadhu bima yaqul ba a kama da abin da ya fada wa hadha qabla an yunzila tahrimul kham amma ko wannan kafin a saukar da haramcin giya kafin a saukar da haramcin giya an yi lokacin da sahabbai suna shan giya an halatta musu shan giya dan haramta giya ya zo a bisa marhala ne guda hudu na farko ya zo a halacci ya halatta su sha an halatta musu Allah to min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana hadiya kun dauke shi arziki ne mai kyau dan ka suna sha babu haramci akai ana nan aka zo marhala na biyu shine yas'alunaka anil khamr wal maisir to su suna sha da suka fata ba wai min annabi mai hukuncin giya sai Allah ya saukar da aya kul ka ga musu fihi malikum kabir shan giya akwai babban zunubi wa manafi'u linnas amma yana da amfani kuma ga mutane wa ismuhu ma amma zunubin akbaru min nasiha ya fi amfani yawa to kaga dai an fara hasashe shine sai na umar da ya fara gano haka da ya fara gano hikiman haka sai zai fara tambayar manzo Allah ya abun yake sai annabi ya ce an gaya muku ina ganin hasashen na nuna nan gaba za a haramta giya duk wani dilalin ya yi kokari ya banja kafin lokacin da za a zo yi babban asara annabi ya ce ni haifar can da na yi aka zo marhala na uku ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta alamu ma taqulun kar ku sake shan giya a lokacin sallah sai kun san me kuke fiya kun da sun ku dan wani ya zo sallah wani ne gayyaci walima gidansa liyafa a ci a sha har da giya da aka ci aka sha aka bugu lokacin sallah sai dai ce jefa mana sallah sai dai da ya shiga sallah qul ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku kafirai sai ce a abudu mata abun ku zan bauta Allah eh, haka ya karanta da ka bayani wa annabi annabi ya ce kai take ta Allah suka da to kar a sake shan giya za a yi sallah da ka sai daga yanzu da aka yi magariba to zuwa isha ba dogon sai ga an hakura da shan giya amma ana isa zai je ɗauko tulu guda in ya tile ya tile ya tile sai a sake ɗauko safiyu zai zai haɗe a kan garin shi haka suke in ya kwanta ya barci tsakan daren ya ta shi ne kiyamun da a sake tura daga isha zuwa asuba akwai tazara to ya samu dai ya wasace kafin asuba sai ya fito sallah to daga asuba zuwa azhar akwai sifat shi ma koda ya koda amma azhar zuwa da asar ba dogon lokaci la'asar zuwa magariba ba dogon lokaci magariba zuwa isha ba dogon lokaci haka suka yi dai aka zo marhala na ƙarshe shine sai na umar da ya zo ga matsala ya yi matsala dan an wani ya gayyaci walima shi ma gidan shi da aka ci aka sha aka sha biya aka yi tatul sai dai sai ya ɗauki wuka kawai sai yanke hancin dan uwansa aka zo da shi ga hanci a hannu shine sai na umar ya ce ya rasu lalla. kai mana bayanin da ya ce to Allah bai saka sai na mai durkusa kan goyoyin sai yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah a daina mana wani kwana kwana a mana bayanin giyan nan in haram ne haram ka Allah yana tausayin mu ne sai ana da sai kuma sai ce Allah a bana hukunci ɗaya kawai in haram ne a ci gaba da dan ba haram ba a daina sai Allah ya saukar da aya ayyuha allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min hamalin jadon fa tani buhu to daga nan aka yi kankan sai na ne yake ɓazmihi ma ɓazmina mun hannu an dena ya Allah ranar madina ya zama yadda ka san an yi ruwan sama kowane kwararon ruwa za ka kumfan giya ne kawai aka zubar ana abin nan shari'ar musulunci daga Allah kenan to irin abin da ake so a nuna mutane irin kungiyoyin boko haram suna so mutane su zama kowa irin sahabban annabi ne a waye gari duk a daina badalan nan da barnan nan mutane ba su daina ba sai an sa musu tsoron Allah da awan shine komai a nuna musu Allah a nuna musu kaza a nuna musu girman laifin abun wurin da aka zo aka karanta musu nan, da kan za su fara zubar da giya amma yanzu ka je ka fara zubar da giyan haramun ne ba amma kana zubar wani cewa Allah ya ka zalunce shi dan bai san ma girman addinin ba kaga a ce akwai bukatan karantar da al'umma addini kenan to shi ne kenan aka fara wannan dukan to menene haddin mashayin giya malamai sun yi maganganu a kai wasu ce bulala tamanin wasu ce bulala kaza tun a zamanin sa ba ka samu sabani wasu suka ce bulala tamanin wai da aka zo da su wurin annabi annabi ya ce a mishi bulala arba'in wai ta kalma biyu ne ake bugawa to guda biyu da aka yi arba'in annabi ya ce ya isa to ai biyu ne kowanne ya bada da bulala arba'in to tamanin kenan to a zamanin sai na umar ne sai na umar ya tara sahabbai ce wai ya kuke gani ya kamata mu yi da matsalan haddin nan shine Abdurrahman dan Auf yace ni ina da kamar da shi mafi karancin haddi mafi karancin haddi shine haddin kadafi bulala tamanin. ita wanda ya sha giya ko an shi bulala tamanin? ina aka tsarta ba haka ko da ya sha to na ka zo da shi bulala tamanin din dai shine abin da za a yi shi to na kwarai kuwa eh dama yanzu ya sha ko so ɗari ne wanda an kama jin za a yi ba za a ce to kai so nawa ka sha ba to wannan babin hadisi ɗaya ne a babu tahrimu sabbil amwat babin haramcin zagin gawa akwai wani hadisi na hauke kawo barki na wa'an huɗe eh. ƙada ya ce samin rasulun lahi sallallahu alaihi na ji manzan Allah ko yana cewa man ƙazafa mamluka hufin zina duk wanda yawa bawansa kazafin zina yuqamu alaihi alhaddu yawmal qiyama za a mishi haƙi ranar kiyama ka san a duniya ba a hukunta ubangida kan bawa yanzu ko kace bawan ka kai ba za ka kace ka ba dan bawan ka ne hukuma duniya ba za ta kace ka ba to bawan ka ne sai ka mishi kazafin su ne su kazafin su na mutum bai zina ba kace yayi ba ka da shedu hudu sannan kuma shi da aka zo bai ce yake kai ba to zama san da ka mishi kazafi bulala 80 za a yi maka to sai bawan ka ne sai ka mishi kazafin zina to ya ce kai karan ka kai ne uban shi ko ina ji a banza ne ba abin da za a yi to kar ka ga kasha in dai karya bai yi ba ka mishi kasafin nan ba ka da shaidu dama kowa da gaskiyan ba ka da shaidu ba shikenan in mutum ya yi zina aka samu shaidu hudu kuma duk sun gan su turmi da tabarya suka je suka kai bayani daya to shikenan ya tabbata shaidun suka zo kowa ba na ƙarshen ce ni dai na zo na ga na gan shi tsirara na gan ta amma ban ga azzakarin tsafar jinta ba yanzu ku ukun ma kuna cikin bulala da wanda ya kama bayani haka ina musulunci sai sa da haddin da annabi ya zamanin ta ba a taba haddi ma wasu mazinata da cewa an gan su kiri da muzu da shiru ba taba yi ba sai dai wanda zai zo da kanshi ya ce nayi kamar imratul ghalidiyya da wane ne wancan bawan Allah sai wanda ya zo da kanshi amma aka ka zo ka ce ya yi na gashe duna kun gani suka ce mun gan su dai tsirara an kwakwa kafin mu zo sun gama dai amma mun gan su tsirara kuma jikinsu ya lalace ya nuna hanyar kun ga suna yi a ya tambaya wannan cin kayi in ya ce a ku shi kenan da wanda ya kaba da shaidun da kusa tamani tamani to kai wa bawanka wannan kasafin kana da shaidu a a to in kaga ka tsira a duniya ka tsira a duniya ba ma ba amma a kiyama akwai haddi to haddin duniya irin na nan ne wutan duniya ba irin na nan ba bulalan duniya irin na nan kaga ba irin na nan ba ne a duniya da za a yi maka da zantuwa za su yi duka mutane ne can bana iku ne ba <laughs> mai Allah ba da bilazun shigabin to ka san irin su su ba san tausayi ba su tausayi haramun ne a wurin su bala'i da muguntan shine ibada ba dariya sun haɗa fuska in yi dariya ya zunubi in ya ɗan sassauta maka ya zunubi to kaga akwai bala'i kenan illa an ya kuna kama ƙala sai in ya kasance kamar yadda ya faɗan haka ne a san yanzu ba bayi amma wani lokaci yana faruwa wani za zanto akwai wani yaro yana karkashinsa yana gidansa yana so ya zalunci yaron ko ya kore shi a gidansa ya mishi ya ce na kama ka da ta. yana faruwa a duniyance don kai kaga ka tsira dan bawanka ne kana iya kai shi hukuma a shi kaza to in karya ne faran kiyama ka jira haddi akwai haddi ranar lahira kenan to kaga shi akwai kotun Allah ita kenan karshe shine a wurin Allah to lokaci yayi ko bari mu tsaya anan abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntukan harshe Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك